sai an bi an karɓa haraji ta hannun dagacinta. ka san mu mabiya baya ranka ya daɗe gani. Shamaki, ina ranka ya daɗe. Wadi yayi. uzu billahi ranka ya eh. a uzu billahi eh. ranka ya dade tarihi ya riga ya nuna duk mutumin da ya ce wa'adi ranka ya dade kwanta dama kenan mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ranka ya dade duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ranka ya dade <laughs> ko kana neman ya kwanta dama kenan mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ranka ya dade duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ranka ya dade ko kana neman yabawa wani sha baki gani nan ranka da ba ta mutane muke ba gaskiya ne ai mu yanzu duk abin da zaka wai shige da kuci mm. me me me yawa zauri me me me yawa zauri ba abin da iwa ranka ah, da to da wani kuma abu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara 20 ba ba 30 ba gaskiya ne ranka dan ka fito kana wata magana ma ne yanzu akai na ai kai ai banza na sani ranka ne maka maganar wa'adin jin daɗi na ya Allah Allahu akbar kabir ranka dai ni abin da na gani ai ribar jaki san kwana To, duk girman sa mai amfani sa. A more shi. Auna ce ta sa na zo gurin Ke da ganin fuska ta kin san babu sha'anin wasa a cikin ta. Na zo ne gadan gadan akan magana auren ki. Kuma ko mata na da na aura guda uku nan na gida. Ba wacce na je mata sau biyu zuwa ɗaya nake yi. Idan magana za ta yi maka kashe magana ne da ke zai turo magabata. A zo a yi magana. Ba sai ne ta zirga-zirga ba ni ba yaro ba ne. saboda haka ina so in ji daga bakin ki e ko a'a magana ce guda ɗaya amma ki tana irin ƙaunar da nake miki a zuciyata kwana da kwanaki duk lokacin da kika zo shiga ta kwar gidana na ganki ko ina bakin masallaci a zaune kika zo shiga za ki ga na saucar bi ke nake kallo saboda yan mulmulan yarinya ce ke to naji amma sai na yi shawara kamar ya shawara kamar wacce aka haifa a majalisar ɗinkin duniya a'a to ai irin wannan maganan ka san dama sai da shawara kar kuma zo in yanke shawara ka ɗauke ni wata makaryaciya ko mayaudariya ga ni ga kin gama magana kawai a sa ranar biki a yi gaba ɗaya haihuwa da hanji kuma kya tsaya ki neman kwano kwano kar ki man haka ni dai ka bar lokaci